Jaggi matashiyar karatu da ya gabata jiya wanda a yau Allah ta'ala ke ce da mu waqatiluhu bi eh, ku ci gaba da ya linzami game da yaran to babu wanda za a ga takin doka a kansa sai wanda ya zama zalibi ya taka doka ta ko wanda ya taka doka ta taka shi kowa ne Allah ta'ala ce a rabin haram watan na mai albarma bi shaharul haram yana daidai da wata mai albarma wal hurumat su kuwa ababen da suke na kima ko mutuncin mutum sasu duk wanda aka taba bangaren ka a jikin ka ko ce fa yafi sasi a biya dama ka yi zance ne wanda ya tsare maka mutunci ka tsare masa mutuncinsa wanda bai ya keta ma riga to kai ma ka yaga tashi saboda rigar shi bata fita ka ba kamar yadda taka bata fita shi ba mun kula yi ai riga ta ta suturta na kowace suturta na ba shi ma wancan tashi sutura da ya gare shi wanda duk ya gama ma riga shi ka yaga tashi asharul haramu bi shahril haram mutunci yana daidai da mutunci kima tana daidai da kima daraja na daidai da daraja yadda suka da kunya ko tsoro suka yaƙe ku cikin watan alfarma kuma kada ku ce sai watan ya wuce ko rama a wannan watan watan mai alfarma na daidai da mai alfarma wata riga wata mai alfarma rigar mutunci na daidai da rigar mutunci wanda shine abin da Allah ke bayyana wanda duk ya taba kai ya taba ma haƙƙi Allah ya ce a yi fesa su a yi kisasi idan an rani suka ɗau mataki ko a ɗau matakin kawar da su idan kuma cikin gida ne ba aka samu matsala wani ya taɓa ma wani wani ɓangare na shi kila amma ya kai ga ya raba shi da rayuwa ko kuma a'a ya cire masa kurmi ko hanci ko haƙori ko ido wannan duka kisasi za a yi Allah samu gani kamar yadda da a yau Allah ta'ala ce duk wanda ya shishigi ya ƙetare iyaka ya yi ta zama ku ba daidai ba du, alaihi to ma abin da ya maku limitli ma'atadu ma'atada alaikum kwatankwacin yadda ya maku kamar ita alaikum wanda ya maku ba daidai ba du alaihi kuma ku masa ba daidai ba amma limitli ma'atada alaikum gwargwadon yadda ya maku kaga har yanzu a adala ta musulunci na ƙara fitowa ana buƙatar ka zama mai adalci mai insafi abinda duk aka maka to in har baka yi haƙuri kalamar daidai shi wanda ya ƙetare iyaka ya yake ku a wata da yantarwa ba a ta duwa alaihi ku ba ƙetare iyaka za ku za ku yi daidai ne ku ranka abin da ya maka kwatankwacin irin yadda ya yi Allah ta ya ce wata kowa ku ji Allah ya kuma ku imani wa alamu ku gane cewa annallaha ma'al muttaqin hakika Allah yana tare da masu takawa Allah ta wajen da wuce su wa anfiqu fi sabilillah Allah ta ce kuma ku ciyar da dukiyoyin ku don ɗaukaka kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku halakar da kanku kar ku kashe kanku kar ku halicci kanku kar ku zalunci kanku ta yaya ɓangarori guda biyu imma ne kana hangen fitina na faruwa a wuri ka je ka fada na ba kuma Allah ya baka dukiya ya ce ka ciyar ka ki ciyar to ka kashe kanka da kanka rowa kisan kai ne wanda duk yayin rowa da abin Allah ya bashi ya kashe kansa da kansa dan abun da aka bashi zai kare kuma ya je Allah da abin shi bashi bai da abun da zai biya wala ne alaikum ila tahalluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka ku zama rubuta Allah ta'ala ya ce wa ahsinu ku kyautata ibadar ku kyautata wa tsakanin zamantakewar ku inna allaha yuhibbul muhsinin hakika Allah yana son masu kyautata ayyukan su Allah ta'ala tabbatar da mu cikin su sai Allah ya ce da mu'mini wa atimul shi kuma wanda ya yi ba haka aka so ba saboda yin tabbatu da ya to wajibi ne sai ya yanka idan bai yi yankan ba to duka aikin bai yi ba wannan yankan da zai shi ne zai halasta mashi hada umara da haji yankan ka gane shi ne zan sa ihramu ko ba haka ba na biyu shi ne mai dawaki na uku shi ne mai sa'ayi bai da safa walmarwa ko da dawaki ko ba da haka ba sai da ake yi ka gane na hudun su shi ne mai tsayuwar alfa eh tsayuwar alfa ya sai mai dawafi sai sa'ayi sai mai sai aski da kayan aski shi kenan kayan ta ne Allah samu fahimta wannan ta ala ce waɗannan ayyuka guda biyu Allah ce a cika su cin da cin domin Allah a yi su don Allah da neman lada da kula a wajen Allah ba wajen wani ba fa in kusirtu Allah ta ala ce idan an tsare ku an dakatar da ku an katange ku an hana ku isa inda ɗakin yake fa mastaisara min alhaji to za ku yanka abin da ya sauƙaƙa na hadaya a nan inda aka tsare ku za ku yanka a nan eh nan inda kake nan za ka yanka amma ne wala tahliku rusakum ala ce kar ku tukura ku aske kawo nan hatta ya buluga hadi mahimman. har sai hadaya ta je ga gidan da ake yanka ta idan kuma hadaya ta je inda ake yanka an kuma yanka da ni lafiya da shi kenan sai a zo a yi mene a yi aski kamar kana minkum mariban wanda ya samu kansa a hali na rashin lafiya ba au bihi amal ciwon kai ciwon kai ba zai taɓa samun sauƙi wasu yayi yi sai ya yi to kaga wannan rashin lafiya ce ne to za a zai ita zama da ciwon kan ana yake haka haka mu tilas a cikin ibada babu tsanani kuma sauƙi ne a ciki saboda ka sai ya yi aski wanda kuma a'a wani matsala ta faru da shi ya buge kansa ga rotsi a kai shi kuma rotsi a kai za a yi magani mai ake bukata sai an yi aski ko kuraje aka ana bukatar za a sa magani sai an yi mai sai an yi aski to kwaman kana minkun maridan wanda ya kasance daga cikin ku yana halin shi lafiya aw bihi adan min ra'si ko kuma ya kasance yana da wata cuta ko wani ciwo a kansa wanda ya jaza masa askin sai ya yi aski tun an ce kada ku yi askin ko sai hada ya taje to ya kuma ga wata lalura ta jaza cewa za a yi askin gabanin yanka hadayar to ya idan har ya yi askin gabanin wannan hada ya ce to zai yi fansa zai fashi kansa na wani asiri yin siyamin na azumi au sadakatin ko kuma sadaka a wani suki ko kuma ibada ta yanka a yanka wata dabba zai yi fashi kansa kan wancan asiri ya yi Allah ce fa ina amintu idan kun samu cikakken aminci faman tamatta bil umrati ila al-hajj duk wanda ya yayi tamattu'i daga umara ya hada ta da haji Ya yayi umara kuma ya hada da hajji Allah ce to ba masta yi tsara mina da hajji ya yanka abin da ya sauƙaƙa na har wanda shi ne zai halasta masa ya kuma inganta masa hajji sadaka wa rasu baki daya kamar lamiyar jini wanda bai samu dama wacce zai yi yanka hadari ba kuma gashi ya hada umara da hajji waje guda ba ba Allah ce ku siyamu salatati ayyam zai azumci azumi na kwana uku ne eh, azumi na mene kwana uku a yaushe za a yi azumin kwana uku ana ce fil hajji a can makka a cikin wannan lokuta da aikin hajji na za a yi wannan azumi wa sab'atin sannan zai azumci azumi guda bakwai idan raja'atu ila kun dawo gida tilka uku a hada da bakwai ashiratun kamilatun eh shine ashiratun kamila sun zama goma cin da cin gina goma cin da lafiyayyun goma aka samu uku ga bakwai ka samu goma azumi uku bakwai ka da zama goma ko ka yi azumi sittin ko ka yi azumi ne yantarwa sannan aka ce ka yi azumi Allah samu kwanci abu amma na inda kake da zaɓi shi ne waɗannan guda uku shi wannan aunin au au au au ka zaɓi wanda ka ga dama ka zaɓi wanda ya fi muka sauƙi idan yantawan shi ya fi muka sauƙi to sai ka yanta wuya yi idan kuma sutura ita ta fi maka sauƙi shi za ka yi idan kuma me shi yana tafiya sauƙi shi za ka yi kana da zaɓi duk wanda kake so cikin hukunan kana da zaɓi idan ka ga ka ɗauki wancan na hudu sai an nemi waɗannan uku a rasa shi ne kamar lamiyar jini don kula yi kamar lamiyar jini wanda bai samu damar ciyarwa ba kamar lamiyar jini wanda bai samu damar tubatarwa ba kamar lamiyar jini wanda bai samu damar yantarwa ba ba su yamu salatati ayya sai ya rubuci kwana uku amma yanzu da bai kudin da ta daga kowa azumi Allah ya samu na gani can za a yi hudu idan ka dawo najeriya ka yi bakwai ko in ka dawo togo ka yi bakwai ko in ka dawo niger ka yi bakwai ko in ka koma america ka yi bakwai ko in ka koma yemen ka yi bakwai ko in ka koma duk wata ƙasa ne wanda ba saudiya ba ba cikin garin ba ba nan yankin ba wanda ce ne shi ne kayan garin zalika wannan azumi da za a yi da mutum ya haɗa umara da ne da haji zai tabbata ne liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil harami ga wanda ahalinsa ba sa zaune a wannan masallaci mai albarka kai kuma daga iyalin ka komai yaushe za ka tsaya ka ce sai ka abin nan ai kai ne da kake da nisa ka ce barka je kun ku biyu da dutse daya tunda kana da nisa bari ka je ka yi haji sai kuma ka buƙa ka yi umara kuma kana da haji amma wanda ke zaune a can duk lokacin da ya so zai je ɗan wani maye kamar kai ne kada najeriya wajen ana kashewa masallacin nan in banda da yanzu da zamani ya zamani wata rana a gare a базе saboda wasu kwanaki ne a cikin fahimtar daga cikinsu za ka iya karkare komai da ka kare shi kenan ka hallale aikin hajjinka amma allah ya kira su da wata nesa su cikin jami'in kasantuwar an kalli ba aka sa shi cikin wacce ne ya kasance a bashi hukuncin jami'i kamar ka fi himmil hajji allah ta ce duk wanda ya farlanta aikin hajji a cikin wannan watanni in dai ka ɗau harama ka ɗau niyya hanya kawai za ka bi ba da bai ci maka haji haram haram haji haram to kyale shi haram din eh ka kyale shi kan ka bi masa ya ta rikici sai kai ka kare ga shege kai ya kuma da kike ma da rikici ba da ba da kana fa haka ba ne ba ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ta taf'alu min khairin Allah ta'ala ce dukkanin wani abin da kuka aikata na alkhairi to ku sani ya alamu Allah ita ma shaida ce idan za ka yi wani aiki don uwa Allah bai san wannan aikin ba wa ta kai ne? khairin ya'lamu Allah dukkan abin da kuka kuka aikata na alkhairi Allah na sanar da wannan aiki ko dai idan za a tafi wata zango yi guzuri wata zawadu yi guzuri kar a je ayi bara kuma yanzu galibin mun je din da sabil la yalzamin shi dan Najeriya ta san ya abin da yake hudda ka ko sana'a ka ka siyo kar ka siyo abin da ba hudda ba ina ga wannan kar ka je ka ga zanin gado yake kai mai hikima ne za ka iya siyar da kayan kana can a ƙara tura kuɗin kuma ka ƙara siyo wasu kayayyaki saboda yanzu duniyar ta zama a dunkule waje guda atm card na ka wannan na najeriya atm card ka inda visa ne to a can sauriya za ka je ka saka ka ba da ƙarar ƙarar kafin da riyar nan kuma daga najeriya za a sa maka naira kai kuma can ka je ka saya ka kudda riyal nan za a sa maka naira ka je america ka saya ka kudda dola nan za a sa maka naira ka je dubai ka kudda dirham an ci gaba ka kunta ba ka sai kayan ka ba masu kago kwana kaza nake bukata za su gama kwana kaza a dora in an je wuri kaza za ka ba ko ka tuna ko ka ba inda ba za ka ba a nan ka tuna akwai inda za ka je ka kasa a kai kasuwa a siyar a ƙara tura ma a banki ka ƙara buga da sauran kasuwanci ya halasta Allah ne ya faɗa ba ku da kun komai an tafka ku wannan ku. rabbiku don kun nemi falla daga ubangiji ku abin da kuka ga za ku ci riba an kun so shi a Allah ce ku fiye ku kawo nan ku siyar da ci riba fa idza aqamtum min arafatin Allah ce idan kun kwararo kun gangaro daga arfa fadkurullah ku yi ta'abbatan Allah subhanahu wa ta'ala inda al-mash'ar al-haram anan inda ake kira da mash'ar al-haram nan muzdalifa kenan inda ake zuwa da nafa ba ka tsakanin namiji da mace makwanci kai abje ba kai mane ba billahi da zai ka farka ka gama shi kusa da kai kawai gashi na an zuwa ya kamata wata matakin ware maza wurin su da mata wurin saboda kwanta za a yi bacci kuma zukatan da ba irin su ɗaya ba wani na nan a ranar ɗan ga yake gaya bacci mai nauyi yake mashi kwagirinsa idan ka ce za ka kauce ka hanyar ka bata za ka yi kawai duk inda ka ga mutane na tunada ka su duk su dai ka ba za su dawo ba a gama zagaye zagaye duk inda ka ga mutane sun fito bi su su gama zagaye zagaye su gama kele kele inda dai za su zo da kai daidai ne ka abin da za a zo to idan ka zo ka abar to na kuma ka gane ta ina za ka baka je gida ka gane ka san idan kana da hijima da ka shigo ka abar za ka duba kalle ta da kyau kamar ta duba na tsar ka kalli ta kofar da ka shigo kana shigo a kakan ta dan gangan gari guda to ka daga ka kalli baya ka karanta sunan kofar an karanta da turanci bai an rubuta da turanci an rubuta da larabci an rubuta da wannan yaran irin da su da ba indiya ba irin pakistan ne ko afghanistan wannan wani yare ne daga shi ne kamar larabci amma ba larabci ba za ka ga an rubuta da wannan yaran to ka rike idan ka rike wannan kofar da ka shigo to dama ainihin daga masaukin ku wanda ya biyo ka hanya da yake ake biya galibi ko dan za ga har ku masallacin to da ka tashi kuma wannan insha Allah zai kana da zaka samu masaukin ka amma da kake samu wani mai masu ta kofar da ya shigo ba sai na gaba ya shigo a dauke dama riga riga ke wani ya kulle riga shi a jikin ne wanda wani ya kulle a jikin shi wani ana labbai kalla kuma labbai ka bayan labbai kalla kuma labbai kaga idan aka samu sa'a ko aka siri rigar tabbaci kwance to aka bashi an bashi kenan wallahi wani za a kwana ku bai iya komawa gida shi yasa ake ɗaura mutane alama a hannu a rataya a wuya da kasan awaki in ka je wani wurin kai ya kwaranci ya kasa gane a ce maga hannunka da ya kalli hannunka karanta wannan rubutu zai karanta masaukinka da kuma ina ka sauke ka da hotunan hotunan ka yana ne ya ce ginin abin da ba ke yi ke ya ba ka yi eh, kai ta zama shi ke da da laya eh, laya ita ce kar za ta za ta ce ce da ka bata inda ka je kawai hannun ka za ka nuna kawai da an duba shi yasa idan aka yi aka si aka zama aka ce wannan yar abin da ta tsinke ta fadi to ka shiga tararren ne ka shiga hali saboda kai ne ba yaren su kake ji wasu ma ba su jin naka kuma kai Allah ya sa baka taba hada alaka da kurma ba tana ma kurmanci ko bai banci ka ga samu wala Allah ya kyauta yan uwa wallahi kan ka dauki abin nan na wasa su abin da ka ji na faɗa ma yanzu wallahi da gaske nake ka shirya ka zama cikin shiri hajjin nan da ya mai rago Allah ke jira ba ka da garanti ko tabbaci abokin ka ya yi iya cewa zo mu kana iya zuwa kana nan kwatsam rana tsakiya ka ji tsohuwar budurwarka ka gane tsohuwar budurwarka ta kwararo maka waya ta kira ta kira ta ki daga waye ɗan mai aure ce ba na waya da mace aure ba na ta matsa ma ta matsa ma ƙarshe in ka daga ta ce a yi aure na ya mutu shekara biyu da ya wuce kuma mai gida na Allah ya ji kai shi ni kai na dai dan abin da aka hasarta aka bani kafin ana da wani an bani miliyan ɗari uku da hamsin sai ka ce kakin ga kin ba malam ana yace a bani kawai nan take yoyo biya kudi aka tura shi kawai shi ne hauri zai yi tafiye ga ba shi ba zato ba zamani kawai zai ga can ba ya ruwa yake nema ya lajibar yadda rayu ta nema ya yi leka nan ya leka nan ya leka nan shi kuma bar kara bai da kudin tusan ai ba waya ba wani ba kamai ta yana za ka yi ba komai kuma shi ba ta wanda ne ina nan zuwa ka sami rumi ka zaɓa wala wata rana an gama sallah asuba an gama alfanta ana kullu ya ce yana kwance kamar ce bude ne ko yana bude ido ga mutum ya dai kawai ya dai kawai ya wuce ya dai kawai ya ce ah in mun tsaye da shi ya ce wani hajji ne ko kuma da yawo wani ba da yawo ya dan sun kuwa haka ya wuce ya da ya wuce ya ji bayan shi yana ta leƙa ne kawai ya makalta da shi ta baya kada ba haka yi ta kokowa zuwa wuta ce tun ta da Allah ya ji gan malam shi kuma ne gudan kada mana Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya haka ake galibi a jiwa shi saboda ka kuma ta zama cikin shiri shirin ka shine ka ilimi ta shirya ma shirin kada je kawai kai ta haura giya da makaura in an ce labbaka ka ce labbaka an yi shuru ka shuru Allah ya tsawata kuma a firu min haifu a faɗin na Allah ce ku kwararo ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa wani kuru wani wani kuru ba ko wasu da kuru ba a tashi ku ta neman gafara da Allah kamar da gafara inda Allah na zarko wani hakika da ne gafara ne kuma mai jirka yalla kamar da gafara ta riga mu kar ka zo ka yi ta kai da kai da ta kai da ai ta hira ka san na kare ai ta kaje kuma shi ne da rabu da majalisun hira majalisun tattauna majalisun kaza kaza a'a maimakon wannan majalis na hira da ake yaqin yana tseratarwa ƙin tseratar al-marruq eh latiqul marruq ba latiqul maqarun ba akwai latiqul maqarun akwai kuma latiqul marruq latiqul maqarun shine wanda harafi na biyu da na uku sai kasance harafin illa shi kuma latiqul maqarun shine harafin sa na farko da na ƙarshe yake harafin illa in kalli wawu na daga cikin hurufin illa alif na daga illa illa to waqa wauda alif duka harkar ina ne guda biyu wane ne sahihin harafi shine kawai ruwa kafu to da ka zo wajen mudari'in to za ka share harafin farko waqa ba za ka ce yau ƙi ba sai dai mai yaƙi amma in ka kalli zahaba to idan zaka ce wada'ilinsa zaka ce yadda zaka daura zannin da kace zahaba shi kuma waka in ka zo wajen fi'ilin wada'ilinsa sai ne ka cire wani kamar wa'ada misali wa'ada in ka zo wajen fi'ilin za ka ce wani wa'ada ba za ka ce yau ibu ba idan ka ce mai ya'idu ya'idu ruwa yuwandihim wa ma ya'iduhum shaytan illa ghurura to waqa yaqin waqa ya kare yaqin yana karewa in kare tseratar tsallakar wata himu tsaye a ci macen wawo ɗin farko na adafi ne ƙaiti shi ne filin him shi ne makolin biki wani da fa'ilin shi ne zamirin musafir ta kadirin rubuwa an ta ne eh ta kadirin an ta yawa ke ne ka kare su ka tseratar da su nan wa kaina wawo ɗin wawo da adafi ne ɗinin shine ka ilmin ma tun mafi ala hadin harfin illa ko ba ta mai yake ba na yi kwata kace da yi kwata idan ka kalli na din na na wanda suke cewa dalil da kwai damir ne yukasil mabni ala sukun fi mahalli nasbi maqulun bihi shine maqulun bihi na din shine maqulun bihi ina fa'ilin fa'ilin an yi istitarin zawuka istitarin zawuka shine Allah ta kadiru Allah wa qina azaba ka kare mu daga azaba ita ma azaba ta makuli ce ta biyu ka kare mu daga azabar wuta jaba wa inji mu'mini abin da suke cewa da kuma kenan kullum sun tashi mu dan kuwa kai ma kar ka duk in za ka yi addu'a yan uwa wannan addu'a ce ko mula Allah ya ba ba sai ka je can ba

ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كاسا كنت كاسا وانت إيه جبا كابو لايك أما وانت لازم باي باي باي أنا كمان الله يقول mu ƙara kuma kula da shi kuma mu ƙara kiyayewa yanzu ni yau mutane da yawa yau magarbata a mai mutane irin sa zai ba da kirkuwa su rabar ruwan na yau kiri kiri yana ce yana gani sai dai zo yanzu tsaya kira sallah saboda ranar za a ganta kamar gatsi amma kamata ɗan a kaɗan yi ka ta bata kaɗan sai ka ta bata aje ta mu bi tayin mu bi lokaci mu bi lokacin da dan girman Allah kuma ina so mu kare da nasiha ga 'yan uwa musamman waɗanda ke zuwa nan su zauna gabanin sallar magaribi galibi 'yan uwa idan an zauna ba tsaron lokacin sallar ake ba hira ake idan da Allah zai sa ba Abdullahi bawa a wurin kuma Allah ya hukunta cewa ni ma ba da kusa kuma Allah ya hukunta cewa malam Suleiman bai gina da sallar ba shi kusa to insha Allah ta'ala in ga mutane sun motsa neman ruwan alwala sai sun ji makwabta suna ta jiran sallah dan Allah dan Allah dan Allah haka daidai ne hakan dacewa ne yan uwa mu rika tsaron lokacin sallah da yadda muke tsaron lokacin neman abu mu rika kula da shi mu rika kiyayewa mu rika ba da muhimmanci a sallar sa ta fi komai kima da daraja ta fi komai muhimmanci mu kula da sallah ya kuwa kula da sallah ya uwa kula da sallah ya uwa wannan nasiha ce wannan jan hankali ne wannan fadakarwa ce kuma tunatarwa ce Allah ka ke da zamanin da kuma lokacin nan yana karɓar mu a lokacin da ya so a lokacin da muka zuwa lokacin da Allah ya so ke karɓar rayuwa ba lokacin da muka zuwa in kwana ana kula mu tsari mu kiyaye don Allah mu kula mu tsari mu kiyaye wani lokaci sai ka sai a kira sallar ka ji shuru eh, a kira sallar ka ji shuru wanda mu galibi za ka ga sallar tsakanin kiran sallar da yin sallar ba ma ba? wanda galibi yanzu za ka ji wani lokaci ina cikin karatu za ka ji an kira sallar? ni kuma ina jin kiran sallar ba ba na ji ba saboda su a ka'ida akwai minti biyar zuwa goma da suke warewa tsakanin sallah kiran sallah da min da yin sallah mu kuma daga kiran sallah sai min sai ya sallah ina da imai da kini in yanzu ya ce sadaka laula da kamu minti biyar an ta da sallah ba za a yi minti biyar lafiya ba ta da sallah mun kula yi shi yasa in wasu ana kiyaye lokacin nan wannan da ke gaba na shi nake ke kallo ina kallon hasashen yanayin da ke gaba na shi nake ke kallo ba wai agogo na nake kallo ko ba kayan din na fara karatu zuwa minti nawa shi yasa insha Allah ta'ala ko da an fara sallah ba da jaka da mun fara zai yi wahala a cikin tsakanin sallar mu da sauran mutane a samu minti biyar eh zai yi wahala wanda mai jaza wannan shine kula da lokaci a tsare lokaci a kiyaye lokaci wannan shine aikin da ya koya mana Allah saka masa da amin fiye da baka tunani haka malamin yake tsare lokaci in ka ce kana dogaro da malami kake abin da kake yin wallahi mun san ba dogaro da malami kake yi kana da abin da kaga dama ne a batun tsare lokacin sallah wannan ba ya malam wajen tsare lokacin sallah ba sai ka ce mashi ba shi da kanshi zai ce maka kaza yayi kana tunanin zai tsari ka gani kana tunanin ba zai tsari ka dace sai ka dawo kuma kana ki ko ba ka da ka saurara kuma ka ji kiran sallah ne ai da sake na Allah ta'ala da masa ko ka kara tabbatar da wasu da kake